Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin labaran da suka dace mai sauraro ya sani. Shirin namu na wannan lokaci za shi kasashen duniya mu ji wasu daga cikin labaran kasashen. Za mu taɓo ƙasar Amurka inda shugaban ƙasar ya cika shekara ɗaya bisa madafun iko. Za kuma mu je Addis Ababa na ƙasar Habasha inda shugabannin ƙasashen Afirka suka yi taro da suka saba. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla ba tare da wani ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin sosai mu fara da ƙasar Amurka inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi na musamman albarkacin cika shekara ɗaya yana bisa madafun iko. Ya taɓo batutuwa da dama da ake ci gaba da muhawara a kai a sassa daban-daban. Abdurrahman Dande Abarshi mazaunin Indiana ne da ke ƙasar Amurka kuma mun nemi ji daga gare shi yadda Amurkawa ke kallon wannan jawabi na shugaban nasu. lalle jawabin nashi mutane sun yi ɗarɗar da shi kasan don saboda shi ya zamanta kamar shugaba ne wanda bai da tabbas baka iya sanin bisa me zai yi magana zai iya irin wannan hausa suna ta mai barota mutane sun yi ta ɗarɗar akwai waɗanda suke 'yan fadi nashi wanda suke goya mishi baya da abin da ya ce kuma kasan nan in shugaban ƙasa ya yi Eh, irin wannan state of union irin wannan suma 'yan adawa su ba da tasu amsa gare shi. Amma kasancewar yanzu ya cika shekara ɗaya, mutane ana alfahari da shi kuwa? Shekara guda dai da yana mulki dai a nan ƙasar dai abinda mutane suke kuka gare shi kama bambanci da eh, raba kanun 'yan ƙasa bisa kan abubuwan da suke ɗauka. Cikin eh, abin nan maganar da ya yi ya yi magana bisa kan irin wannan harkokin kuma su ma wanda suka bashi martani sun maida mishi martani surtu da cewa ga immigration kenan zancen baki a cikin kasa. kamar yadda ka ce mutum ne mai barota ya taɓa abubuwa da dama cikin jawabin nasa kuma mun ga da yawa mutane suna jinjina masa akwai wasu abubuwa ne da akasarin amurkawan ke burge su da jawabin nasa kasan a yanzu a nan eh, senate suna da yana da majority don in yana magana suna taɓa mishi saboda ya gayi abubuwa ka san ka gayi abu da ka aikata shi akwai bambanci tsakaninsu yanzu duk abin da ya tsara ya ce a wannan magana tashi yanzu mutane za su sa ido ne su gani in za a aikata ko ba za a aikata ba to tun da dama shi ka san an san shi da magana ba a san shi da irin kama ka ce abin da ka ce shi zaka aikata ba tunda ai in an kai tunani a lokacin da yana kamfe akwai abubuwan da ya ma mutane alkawali wanda ya ce zai yi aikata kuma yanzu ya zo ya sake a dande a bar shi daga kasar Amurka sai Faransa domin shugaban Faransa ne Emmanuel Macron ke jan kunnen kasar Turkiyya da ke ta lugudan wuta kan kurdawan syria da ke kan iyakar kasar da cewa su yi hattara. Ga Nura Ado Suleiman da wannan rahoto. A makon da ya gabata ne Turkiyya ta kaddamar da farmaki ta ƙasa da kuma sama kan mayakan kurdawa na kungiyar YPG da ke iko da yankin Afrin a arewacin kasar Siriya. turkiyya dai na kallon mayakan kurdawan na ypg a matsayin 'yan ta'adda kuma reshen jam'iyyar kurdawa ta pkk wadda ta haramta ta bayan da pkk ɗin ta ɗauki makamai tare da fara ta da ƙayar baya wanda zuwa yanzu suka shafe shekaru talatin suna fafatawa da dakarun turkiyyan. to sai dai duk da haka shugaban faransa emmanuel macron ya bayyana fargaba kan yiwuwar sauya salon farmakin na turkiyya kan kurdawan zuwa kutsa kai cikin siriya domin mamaye wasu daga cikin yankunanta lamarin da Macron ya ce muddin ya tabbata to fa babbar matsala ta auku. Amurka da Faransa sun jima suna horar da mayakan kurdawan YPG tare da basu makamai domin taimaka musu wajen yakar kungiyar IS a kasashen Siriya da kuma Iraki. da Turkiyya ta daɗe tana suka, wanda kuma ya haifar da koma bayan dangantaka tsakaninta da kasashen. Sai mu tafi zauren taron kungiyar kasashen Afirka da ke Addis Ababa na kasar Habasha, inda mahalarta wannan taro suka yi muhawara sosai dangane da batun yawaitan cin hanci da rashawa da ke damu lissafi a kasashen nahiyar Afirka. Mun nemi ji daga bakin Dr. Maina Bukar Karte na Jami'ar Yamai da ke jamhuriyar Nijar, ko irin wannan taro zai iya warware batun cin hanci da rashawa da ke barna a nahiyar? abu ne wanda za wato ya shammaci duniya wasu bangare amma yanzu yadda ya shammaci afirka ina tamma ya yi karhin da ko ina kuma wato babbar darura ce kuma a kowace ƙasa musamman an ɗauki wato matakai in na misali kamar nan kasar Nijar akwai dokoki kuma akwai hukumomi amma duk da haka nan abun bai sha da baya ba kuma abu ne wanda ana ganin shi ta kasashen Afirka yadda Nijar take in aka yi wannan kilasiman na eh, na babban kungiya da ake cema amnesty international to kasashen afirka su ne ake ganin na warin farko inda cin hanci da rashuwa ya yi nisa nan babbar karuwa ce da ya kamata a kawo da wannan babban muhawara ta idon afirkan a tattauna a samo yadda za a ciwo kan wannan abubuwan. Yaya batun matsalolin cinikayya tsakanin kasashen? To, yau dai wato daɗi in aka diba wato sakamakai na yin ciniki tsakanin kasashen afirka su da kansu yadda muke yin ciniki da kasashen waje ba ma yin shi tsakaninmu bangare namu na nan kamar ina ɗauki misalin wato afirka ta yamma ciniki tsakaninmu wato bai kai ba kashi goma a cikin kashi ɗari duk sauran mun yi shi da wato ƙetare kuma muna kwalla da kuɗi sosai da dala sosai musamman idan aka ce an yi amfani da su a yanki na afirka kamar ta yamma wato zai kawo ci gaba sosai to ya kamata shi ma na muhawara wannan ta yau african ta fito da wasu niyya wadda dai za ta tilasar da duka kasashe to ciniki ya shi yawa tsakanin kasashe hamsin da dai wannan na yau african ya zamanto kama kamar matsaloli na kamar tun da da muke amfani da su suna zuwa wani ketare can suna ana amfani da su wani yanki na duniya in kamar a ce sun zamana a nan eh, dangata da tsare-tsare da zamu yi na ciniki to za a ci gaba kwarai. A gaida Dr. Maina Bukar Karte. Dukkan jama'a kuma ya waye turawan mulki sun janye kuma ba fitina ba ta waye. Allah ya Allah ya Allah. haɗa kanmu afirka mu so juna senegal ƙasa mai albarka su ma duk sun kwance sarka da jolof da wolof yau sun farka daga barci yanzu ba shakka duka kowa na barka barka cewar mi sai mu hutar dada Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai mu tafi kasar Kenya inda dugun adawa na kasar Raila Odinga ya rantsar da kansa a matsayin shugaban al'ummar kasar. Har zuwa bayan rantsuwar ba a kama shi ba, amma daga baya jami'an tsaro sun yi awon gaba da wasu da aka gani a harabar da aka yi wannan rantsuwa. Mun nemi ji daga bakin Dr. Jafar Lawal masani kan siyasar yankin yadda yake kallon wannan rantsuwa. tasirin abun shi ne gaskiya za a ci gaba da yamutsi ganin cewa bayan an rantsar da shi shugaba mai ci Uhuru Kenyatta kusan wasu sun ci gaba da sakin jiki cewa komi ya lafa abubuwa za su ci gaba da wakana yadda suke. To amma yin haka da shi Rahila Odinga ya yi to gaskiya zai kasance yanayin ya ƙara ya mutsewa A haka kuma tattalin arzikin kasar a musamman masu sa hannun jari zai ƙara rikitar da al'amuran nasu ya zama na sun ji tsoro wanda wannan kuma zai kai ga ya taɓi darajar wato shi shilin na ƙasar kenya Yanzu sai mu yada zango a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira wadda ta kaddamar da wani asusu na musamman don neman kuɗaɗe da suka kai dalan Amurka miliyan 157 don tallafawa 'yan gudun hijira da ke cikin wani hali a yankunan tafkin Chadi da suka hada da Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi. Dr. Muhammad Bashir Talbari, mazaunin Leeds da ke Burtaniya, ɗan asalin wannan yanki na arewa maso gabashin Najeriya ne kuma ga tsokacin da ya yi game da wannan asusu. A idan batun wadata ne, kuɗin ba zai wadaci wannan jama'a ba, amma dai da yake ya zo ne daga wata hukuma ita guda ɗaya, to muna zaton wasu hukumomi ma za su biyo baya. Idan ka yi da wannan yankin tafkin Chadi, wanda ya kunshi kamar wajajen sumobar abadan a kokawa can wajen baga manguno marte da sauransu a gaskiya an bar su baya wajen tallafi idan ka duba duk irin abubuwa da ake na tallafawa waɗanda boko haram ya shafa an fi gudanar da su ne ta kamar wajen yankin su bama da su chibok da gwaza da wasu irin yankuna amma an yi shiru game da waɗannan mutane wanda su wannan matsalar ma ta fi shafa. Wato mazauna dab da tafkin Chadi kenan. In ka duba akwai waɗanda suke sana'ar su wato masunta wanda suke kama kifi da masu sayan kifi da masu kuma aikin noman rani wajen su mobar wanda a da mutane ne suke da hazaka da kwazo wajen noman rani da kuma sana'ar kifi kuma suna da arziki sosai yau sun talauce ba su iya magani komai sun zauna duk harkansu ya koma baya to irin wayannan mutane suna neman taimako wajen gine-gine da kuma mai da su wajajen kasashensu banda gwamnatin jiya a waɗannan yankunan don saboda wayannan mutanen ko ba su da wakilai ne a cikin gwamnatin tarayya kuma ba masu faɗa ji ba ne an bar su a baya to wannan kuɗi da aka kawo na UNHCR ba zai taimaka musu sosai. Gani yadda ake da ɗimbin attajirai da masu hannu da shuni a wannan yanki da ke wasu wurare ko kuma mu ce ƙasashe. Akwai abin da za su iya yi don taimakawa eh, wannan yanki? A'a sosai makuwa, sosai makuwa. idan ka duba wannan yankin tafkin cadi sun kunshi ƙananan hukumomi guda goma. A yau din nan babu wata makarantar gaba da sakandare ko guda ɗaya a wannan yanki wanda ya kunshi ƙananan hukumomi guda goma gaba ɗaya kuma ana cewa wai za a ba su ilimi. to ta wani fanni ne za a ba su ilimi yadda mu su wayannan mutane din ba ma kai musu wata makaranta ko jami'a ko wata makarantar wato na kimiyya da fasaha banda wannan wannan fisheries research institute wanda yake baga ba su da wata makaranta ko wanda ya fi na gaba da secondary. wannan kuma na secondary din ma gwamnatin jiya ne kawai ta kakkafa wayannan wajejen banda wannan eh, makarantar gaba da sakandare. A gaida Dr. Muhammad Bashir Talbari sai mu shiga kasar Chadi inda ilahirin ma'aikatan gwamnatin kasar suka shiga yajin aiki saboda zabtare musu albashi da hukumomin kasar suka yi. Ga rahoton da wakilin Tijjani Mustapha Mahadi ya aiko mana. An shiga kwana ta uku kenan daga soma yajin aiki na gama gari a duk faɗin kasar Chadi kusan baki ɗaya ma'aikatun gwamnati sun tsaya kaf illa kalilan daga manyan ma'aikata da ke tinkarar ofishi tsoron kada a sauke su daga mukamansu. Alhaji Garba Isa wani dan cadi mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ya yi mana tsokaci. Gaskiya ma'aikatan caji ba a kyautata musu ba. Yajin aiki dai ya yi tasiri matuƙa kan harkokin yau da kullum musamman makarantu kusan baki ɗaya makarantun gwamnati sun tsaya malamai na zaman su a gida. Gamayyar kungiyoyin kwadagon ƙasar na kan bakar su ta cewa lalle gwamnatin ƙasar ta janye matakin yankewa ma'aikatan ƙasar albashi. Salisu Abdulkadir memba ne a ƙungiyar kwadagon ma'aikatan ilimi ga abin da ke cewa. Dalilin shiga watan gwamnati wacce shekarar ta yanke mana mu. Gwamnati dai ta aiwatar da wannan mataki da nufin samar da biliyan talatin na sefa domin cika ta gurbin kasawa ta kasafin kuɗi kowace shekara da take fuskanta bayan taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar. Daga mena Tijjani Mustapha Mahadi, RFI Hausa. Muna na a yankin tafkin Chadin domin rundunar sojan Najeriya ke ankarar da mutane game da wuya da ke sa 'yan kungiyar Boko Haram tserewa daga dazuka da suke buya inda ake taɓa wuta. Wannan kamar yadda za a ji daga bakin daraktan yada labaran rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, suna samun nasara sosai wajen kashe na kashewa da fatattakan wasu. Kusan sati biyu kenan sojojinmu suna kokarin kawar da 'yan ta'adda na boko haram musamman ma da suka sake dawowa a dajin nan na sambisa a cikin wani shiri da muke kira a turance operation deep punch 2 to mun yi la'akari da cewar ba zama wasu an kashe su wasu kuma an ji masu rauni to waɗanda suka ji raunin su ne suke ta neman su gudu kuma waɗanda ma ba a samu an ji masu raunin ba su ma suna ta neman yadda za su gudu kuma su shiga al'umma su je su kai ga fakewa cikin jama'a kuma kin san sha'anin ɗan ta'adda waɗanda ba na ba'a suka yi ba tuba za su yi ba suna nan a da su kuma suna iya kai ga cewar za su ci gaba da ɓanna dan dai su nuna cewar akwai su ko kuma suna da ɗan sauran rai to shine muke tunatar da jama'a da Allah su lura idan aka ga wani ɗan ta'adda da yake neman mafaka walau ya ji rauni ko ma bai ji rauni da Allah a yi kokari a sanar da hukuma sannan kuma a tsaurara tsaro wajen ibadu da kasani da kuma wajen bukukuwa ko wajen taron jama'a. A gaida Brigadier janaral Sani Usman Kuka Sheka, muna yankin Borno da ke Najeriya domin wani ƙazamin harin ƙunar baƙin wake ne aka kai mako mai ƙarewa a sansanin 'yan gudun hijira mafi girma da ke Daluri duguri jihar Bannan kenan, inda aka rasa rayuka da dukiya. Ga wakilinmu Bilyamin Yusuf da wannan rahoton. da misalin karfe 8 na maraice ne wasu yankunar bakin wake biyu a unguwar dalori inda ɗaya ɗan kunar bakin wake ya tada bom a dalori kwatas wanda ya hallaka kansa ɗaya ɗan kunar bakin waken kuma ya shiga cikin sansanin 'yan gudun hijira inda ya kashe mutane biyar inda kuma 39 kuma suka ji mummunan rauni wanda yanzu haka suke karɓar magani a asibitocin faɗin jihar a cewar hukumar bada agajin gaggawa ta jiha wato sai ma kenan wannan kuma ya sanya mazauna cikin wannan sansani cikin tsoro da firgita ganin cewa irin abin da ya koro su kenan daga garuruwansu suka dawo cikin gari don neman mafuka kuma wannan shine hari mafi muni a wannan shekarar da muke ciki na 2018 bayan da aka yi na muna gareji a mako sati biyun da suka wuce bidamin yusuf maiduguri arafa hausa su ma dai yankin Shattimari da ke Difa a ƙasar Nijar. Mummunan labarin ne na harin ƙunar bakin wake da rasa rayukan jami'an tsaro biyu da wani ɗan tatsitsin yaro ɗaya. Hashim Umar na kungiyar da ke aiki da matasa a ƙasar jamhuriyar Nijar ya bayyana damuwa matuka game da yawaitan hare-haren ƙunar bakin wake da ake ji. Ba a fatan tashin hankali ya faru ko ina ne. shi tashin hankali ba abu ne na wata ba lalle yanzu ma'ikanta suna aiki tukuri don su samu su kawo ƙarshen wannan abu amma abu in ya zama guru wuri-wuri daban-daban yana da wuyar kamawa to akan haka sai gwamnati sun ƙara ƙarfafawa wajen waye kan jama'a daga jama'a na cikin gida na cikin daji kuma matasa ne ya kamata su yi aiki mahimmanci bisa irin wannan abu bayan wannan kuma a ƙara ƙarfafa ba a gajiya da kai da da kai ma'ikanta saboda kwanciyar hankali da wallafa kuma ya zamanto su wa'annan wanda suka ba da kai suka ce sun wasa su ma a kula da su don a samu ci gaba ya dawo Madalla yanzu za mu sake tafiya Najeriya garin Boko da ke jihar Benue inda gwamnatin jihar ta ƙara yawan kuɗaɗe zuwa dalan Amurka miliyan hamsin da ta ce za a baiwa duk wanda ya kyankyasa mata maɓuyar jagoran kisan wulaƙanci da ake a jihar wato Terwase a Kwanza wanda aka fi sani da Ghana. Wannan na biyo bayan kisan wasu Fulani bakwai ne, haka siddim makon nan mai ƙarewa. Bayan kisan ne muka ji ta bakin Ubbi Haruna, shugaban ƙungiyar yadda Allah ta makiyaya da ke jihar Benue. Wato mutane sun fito daga Adamawa ne, akan za su je Lokoja, Kogi State kenan. Da suka zo babban tasha na Boko, na mutanen nan suka hausu da duka da farmawa da makamai har dai suka karkace su wato su goma sha ɗaya ne. To an kashe mutane bakwai kuma akwai biyun da aka ji masu rauni suna asibiti akwai guda biyu kuma wanda ba a gani ba bayan haka kuma sai suka farma hausawa kuma da duka sai da Allah ya sa jami'an tsaro kuma suka dage suka tarwatsa su a yanzu haka dai garin boko ya zama wayan sai hukumomi ne kawai suka yawo a ciki. Da suna fakewa da makiyayi da manoma. To yanzu mutum da yake cikin moto yana tafiyansa wani mai laifin ne ya yi har za a kashe shi a mashi kisan gilla har a kona gawa gawawaki. Hmm. Kaga wannan akwai wulaganci gaskiya abu ya ishe mu haka. Muna roƙon shugaban ƙasa ya gaggauta ya da wannan abu. Sinani yana kan mace a kama, yana tafiya a kama, yana cikin shanu ma a kama. a je a tsare yanzu haka muna da yaran da aka tsare su a makurdi sun fi yara talatin kuma ba halin kai ba filata ne ka ce za ka je ka yi beni ko kuma ma ka san halin da suke ciki Yanzu sai mu sake komawa ƙasar jamhuriyar Nijar domin kotun da ke sauraron ƙara da aka shigar na tsohon shugaban majalisar ƙasar kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Lumana Hama Amadu ta tsayar da ranar 28 ga wannan wata da muke ciki wato na Fabrairu kenan domin yanke hukunci game da batun ƙara da aka shigar na safarar jirajirai. Salisu Abubakar jigo ne cikin jam'iyyar adawa ta Lumana kuma yana ganin akwai alamun ana yi masu bita da kulli ne. alhaji hamma amma dole ya daga tsara akan shari'a da aka yi mai dama ta an ba a yi mai adalci ba za su yi mai adalci kuma su riba su gani wannan bisa da kulli ne na siyasa ake mishi ba wai dama wai zargin ta ake da laifi ba kuma in laifi za a zargin shi da shi an zargi matar namiji ke ɗauka ciki ko mace in ma magana zargin gaskiya ne. Ma sauraron mu duka duka da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Hassan Alhassan dan mutan Suleja ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.